komai sanyinka, komai basir ɗinka, komai tsufanka, kuma komai rashin ƙarfinka da kuma shekarunka, in dai maganar ƙarfin ɗa namiji ne, to ka yi wannan haɗin na zuma da namijin goro da kuma lemon tsami, ka ga abin mamaki. Kada ku manta ku danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa. domin sanar da ku dukkan wani shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a cikin ci gaba da shirye-shiryen da muke kawo muku. Kusan kullum dai za ku ji muna kawo muku cewa mata ku gyara kaza. gobe kuma ku ji mun ce mata ku haɗa kaza jibi ku ji kuma mun ce mata ku matse kaza kuma duk wannan abubuwan da matan suke yi don maza fa suke yi domin muna kawo muku wannan haɗe-haɗe ne domin ku burge mazajenku kuma wallahi duk gyaran da matan suke yi don mazajensu suke yi kaso casa'in cikin ɗari na mata yawancinsu duk suna yin gyaran ne ko dai za su shigo gidan a matsayin amarya ko kuma suna ciki ne suke so su yi gyaran ko kuma suna ciki ne suke so su yi gyaran domin kawai su burge mazajen nasu don haka ne kuma maza dole ne ku gyara kanku wannan haɗin ba na wasa ba ne ba kuma in dai ka yi shi za ka ga canji idan ka ji wannan bidiyon daga yau to ka fara yin wannan haɗin na abubuwa guda uku ka yi amfani da shi mintuna ashirin kafin ka fara saduwa da matarka. Ga waɗannan abubuwan da za ka samu guda uku kamar haka. Na farko, lemon tsami kamar guda biyu ƙanana. Kamar dai yadda aka sani, lemon tsami yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam, kuma shi lemon tsami ana amfani da shi ne lokaci zuwa lokaci ba wai kullum ba kamar yadda wasu suke yi. Abu na biyu da za a samu shi ne namijin goro guda huɗu ɗanye, a samu a daka shi ya zama gari ko a gurza shi. Sai na uku, a samu ruwa kofi ɗaya da kuma wani kofin daban. Yadda za a yi shi ne, sai ka ɗauko wannan namijin goron naka ka dake shi ya zama gari ko kuma a samu abin gurzawa a goga shi ya zama gari sai ka ɗauko wannan ruwan ka zuba a ciki sai ka juya shi ka dama shi bayan ka dame shi sai ka samu rariya ka tace shi shi wannan ruwan da ka zuba a cikin wannan garin namijin goron shi za ka tace sai ka ajiye ruwan namijin goron a gefe sannan sai ka ɗauko wannan lemon tsamin ka yanka shi a matse shi a cikin wannan ruwan namijin goron sannan sai a juya shi sannan sai ka ɗebi zuma kamar cokali biyu ka zuba a wannan ruwan namijin goron da ka haɗa da lemon tsamin ka cakuɗa shi idan ka ci abinci ka yi wanka sai ka ɗauko wannan haɗin kana kurɓa kamar shayi har ka shanye shi yi ƙoƙari ka yi wannan haɗin daga yau ka fara yin shi gobe ma ka yi jibi ma ka yi za ka yi mamaki kwarai da gaske